أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na talata yammacin sha uku ga watan biyu hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1440 daidai muna cikin wannan masallaci na nurul islam inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah wanda ibnul fauzan ya yi wa sharha muna yi musu addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya lullube su da rahamarsa ya kuma sada mu da su jannatin firdausi da rahamarsa Allah kuma ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa mun kwana a shafi na 163 gabar karatu ta 61 za mu tashi inda mawallafin yake cewa wa ikhlasul amali lillah ikhlasul amali lillah wannan darasi ne muhimmi gare mu insha yana daga cikin aƙida ta muminai waɗanda suke bin kitabu wa sunna duk abin da za su yi su yi shi don Allah idan har aka rasa wannan sharaɗin to rayuwar mutum ta zama aikin banza dukkan ibadarka duk yawanta in ta rasa ikilasi to sunanta asara ikilasi rashin ikilasi ya ɓadda yahudawa ake buga misali da su rashin ikhlasi shi ya batar da nasara har ake buga misali da su Allah ya ce wa ma'umiru illa li Allah mukhlisina lahu ddin mukhlisina lahu ddin ba a musu wani umarni ba fa su ma face kawai su bauta wa Allah suna masu tsarkake shi da ibada ta hanyar yin ikhlasi komi su yi aikinsu don Allah wannan shi ya gagare su ta'assubanci ya halakar da su ananiya ta ɗebe su jijji da kai da tinƙafo sai ya halakar da su kuma wa'annan sifofi ne da suke raba mutum da ikhlasi Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar malam yace wa ikhlasul amali lillah wannan shine abin da shi imam al-barbahari ya faɗa dama sharhu sunna Aƙida ce daga cikin aƙida ta mumini ahli sunna yayi aiki don Allah karkai don jama'a karkai don ayaba karkai don akasamu abun wani kar ka yi don tsoron kar a zarga ka yi ne don Allah ibnul fauzan ya ce a shar'u ikhlasul amali lillahi abinda ake nufi da ikhlasul amali lillahi Allah ya kuna fihi shirkun kada ya zama cikin aikinka akwai shirka dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan sai ce wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kaga anan in aka yi haka an rasa ikhlasi an yi riya riya ko sum'a su suke kore ikhlasi a ibada ikhlasul amali lillahi huwa Allah ya kuna fihi shirkun kar ya zama akwai shirka cikin aikinka in har kai haka to ka sani aikinka mardudi ne aikinka ghairu maqbul aikinka an mayar maka aikinka ba za a karbe shi ba baya cikin ayyukan da aka karɓa. don me malam ya ce fallahu shi Allah la ya ƙabalu min al'amali illa ma kana khalisan liwajihi Allah baya karɓan kowane irin aiki sai wanda aka yi shi kawai tsantsa don Allah don neman yardar Allah laisa fihi shirkun wanda babu shirka a ciki to in aka samu haka an samu sharaɗi ɗaya da zai sa a samu a karɓi aikinka yanzu saura ɗaya sharaɗin na biyu idan ya samu to shi shikenan aikinka gaba ɗaya za a karɓa aiki bai karɓuwa sai in ya haɗa sharaɗi biyu sai in ya haɗa sharaɗi biyu to yanzu wannan ikilasul amali lillahi Shi ne ahadu sharɗai ƙubulil amali Shi ne ɗaya daga cikin sharuɗa biyu na karɓuwar aiki wanne ne na biyu a sharɗu sharaɗi na biyu almutaba'atu aikinka sai in ya bi sawun sunna in aikinka bid'a ne to fa ba za a karbe shi ba ko da don Allah aka yi shi matsalar kenan sai sharadi biyu ya samu don Allah ake yi sannan kuma daidai da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutaba wal amalu bis sunnati abinda ake nufi da mutaba shine sai in an yi aiki da sunna sai in an yi aiki da sunna shi yasa malamai suke ta ƙoƙari kullum mu misaltu da sunna mu sifantu da sunna mu zamanto ra'ayinmu sunna mutum koma daga ina yake in dai yana da ra'ayin sunna ya zama naka mu haɗa kanmu akan sunna mu yi ayyukanmu daidai da yadda sunna ta karantar kuma don Allah to wannan sharadi ya cika ke an samu ikilasi, an samu mutaba shine wal amalu bis sunnati bi an yakuna al amalu muwafiqan aikinka ya zama ya dace li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yakunu fihi bid'a kada ya zama cikin aikinka akwai bid'a idan aka samu a cikin aikinka akwai bid'a ko don Allah kai ba za ka samu lada ba sai ma uku ba za ka samu don me kai abinda ba Allah ne yace kai ba kuma ka ce Allah kawa don me kai abinda ba manzon Allah ne ya karantar ba sannan kuma ka ce ibada ce wannan ma maimakon ka samu lada azaba za ka samu Shi ne haɗarin bidiya bidiya idan mutum ya riƙe ta zai yi wahala ya haye ya je aljanna sai kaga kafiri ya haye dan bid'a kuma bai haye da yawa ake samun kafirai su tuba saboda lokacin da yake sa ya san kafiri ne sai ce kai yau na tuba da wannan kafurcin na shiga musulunci shikenan sai ya zama dan aljanna dan bid'a kuma ba zai tuba ba don yana ga ibada yake har ya fika kokari eh tun da shi yana ga addini yake yi yaushe zai tuna zai tuba ba zai tuna ba ba zai tuna ba shi ya sa shaidan Ba ya kafurtar da mutane ya cire su daga musulunci ya kai su kafurci don ya san nan ba a cika karko ba amma sai ya cire su daga kan sunna sai ya dora su a kan bidiyar saboda ya san idan ya dora ku akan bidiya to wannan kun zama nashi don bidiya kuna ga kamar addini kuke yi ba ku tuna ma kuke yi ba ku tuna tuba da haka za a lallaba har a iso amma idan shaidan ya zuga ka ka sha giya lokacin da ta sake ka sai kai ta jin haushi hmm. na yi laifi wallahi ka san laifi ka yi in aka zuga ka kai zina sai ka gama kai ta bakin ciki in dai akwai sauran imani saboda ka san sabon Allah kai kuma za ka tuna bari in tuba in ma caca kai haka in ma sata kai haka in ma wani kazalinta haka ka san laifi kai amma dan bidiya fa shi fa addini ma yake shi yana ibada ma baya tuna yayi laifi balle ya tuba sai kaga mashayin giya ya tuba mazinaci ya tuba barawo ya tuba dan bidiya yana nan daram da kam <laughs> eh to shi ya sa shaidan ya fi so ya ka kama bidiya akan ka kama shan giya ko ka kama zina don yana ganin in zina kake wannan fa zai tuba ya mana asara wallahi don shi shaidan in ka tuba asara yayi hmm? don haka sai yi ƙoƙari ya ɗora ka a kan bidiyar kawai yanzu ku duba ku ga shaidan yadda ya yaudari musulmai yanzu duk musuluncinmu ya koma daidai da kiristanci sai ka ce karantarwar mazo Allah ne kaɗe-kaɗe kala-kala nau'i-nau'i na kiɗa da bushi da tsarewu da caccaka ba irin wanda ba a yi wa musulunci a yi waƙa da muryoyi na maza da mata wai nan lada ake nema e wai ana yabon manzon Allah ai ba ma mai samun aljanna babba kamar mai yin wannan to wannan shi ne zai tuba? eh? yana gani zai samu aljanna ba ne to sai kaga makadin da yake zuwa hotel yana yi ya tuba shi kuma mai yi a masallacin nan ba zai tuba ba don shi addini yake yi shi wai na manzon Allah ne to yaushe zai tuba eh amma wancan da yake kida tare da karuwai ana bude kwalabe ana sha shi ya san dama laifi yake yi kullum ya san sabon Allah yake ba mamaki ya tuba amma wannan shi fa har ma yabo yake samu mai kokari ne wannan kaiwa na rada kai kokari kai kaji wani sabuwar waka da yi wa manzon Allah <laughs> eh ai yayi wani sabon album eh ya <laughs> kasida kan <laughs> to wannan zai tuba amma akwai hakan a ƙura'ani hakan manzon Allah ya yi da sahabbai ka fi son kasan dai duk yadda kake son manzo Allah baka kai abubakar siddiq ba da ya kamata a ce yayi umar da ya kamata a ce yayi usmanu da ya kamata a ce a yayi aliyu da ya kamata a ce yayi sahabban manzo Allah da ya kamata a ce sun yi na na fatimatu in ke kina ga sayyada ke mai kokari ce da ya kamata a ce na na fatima tana yi aisha tana yi hafsa dukkan su babu wanda za a ce ga irin rera wanda suka yi ga irin amshin da aka yi ga irin gangar da aka yi ko mun taba samun kissosin sai dai kame-kame fa kame-kame ne kawai to yanzu mai wannan shi zai tuba eh shi yasa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya turo shaidan duniya ya yi ta tuna menene zai yi bayan mutum ya musulunta ta ga ya hallakar da shi bai dawo ya tuba ba sai shaidan ya gaba kamar bidiya duk wata kaba'ira in kana yi ka san kaba'ira kake yi zuciyarka ba ta yadda da abun ba ka san kawai laifi ne kana tuna tuba amma in ya baka bidiya, to yanzu kan kai kai kana ka fara zama ma waliyi to wanda ya kai ga matakin ya kusa ya zama waliyi yaushe zai ce laifi yake har ya tuba eh akwai daga cikin malamai wani ya kawo wata kissa ba ruwaya ba ce ya ce lokacin da aka saukar da waman ya amar su'an au ya zulim nafsahu sun ma ya tafsirin laha ya jidin laha tawaban rahima ya ce duk mutumin da ya aikata mugun aiki ko kuma ya zalunci kansa aikata mugun aiki shine ka aikata wani laifi na kaba'ira ko sabo au ya zalim nafsahu ko kuma ya shirka sun mai sannan sai ya tunani ya tuba ya nemi gafarar Allah to ya ji dillaha tawwabar rahima zai tar da Allah tawaban mai karɓar tuba rahiman mai jin kai zai yafe mishi sai shaidan ya yi ta kuka Ya yi ta kuka ba ruwaya bace wani malami ne kawo kisa duk shaidanu suka taru suka ce wani irin kara ne mai ya faru shaidan oga yaya ya ce ai akwai abin da aka saukar mana wannan abun ya lalata mana tsari gaba daya duk wani aiki da muka yi kawai take wani mutum ya tuba an yafe mana mun yi aikin banza kunji kunji aya me mafuta? suka ce gaskiya bukan ba mu samu mafuta ba Shi ne ce to ku je ku yi nazari ni ma zan je in yi nazari ya za mu yi mu yi maganin wannan al'amari mu ga mun samu wata hila wata dabara da za mu samu kan mutane su yi ta laifi kuma ba za su tuba ba aka je aka dade aka dade shedani sai wata ƙara kuma suka taru <laughs> suka ce yaya yace kun tuna dabara suka ce ba dabarar da muka tuno yace to ni na tuno yace a cikin addinin su mu rinka sa musu bidi'a? duk wanda ya kama bidi'a ba zai tuba ba kuma Allah bai karbar ibadar bidi'a. don haka ku je ku ta zayyana musu bidiyoyi wannan musulmai kenan haka shaidan sai ya samu wannan hilar sai shaidanu idan suka zuga ka jagiya wata rahe ka tuba in suka zuga ka kuma ka kama bidiya kuma ba za ka tuba ba kaga matsalar bidiya ke to sharadi daga cikin sharadin karbar aiki sai an samu ikhlas na biyu mutaba mutaba'ati sunna sai aikinka ya bi sunna aikinka in bai dace da sunna ba ba ko kyansa yawan yawansa ko don Allah ka yi shi ba za a karba ba ba za a karba ba yanzu mutum ne ya sai sa ya share ya baka kuɗi yace ka mun gini ya baka kuɗin bukunan sumunci da roduna da komi sai ka zo ka ai ginin tabo shine maganin bullet <laughs> eh shi za ka yi wa ginin fa ba kai wa kawa ba ba wani kawa ba sai ka je ka tsara mar gini na kabo janye mai kyau sai ka zo ka ce gashi na gama gini an buga kwano an yi komi ranka daɗe <laughs> cewa kawa wannan ce kai sai ce yana so zai karba amma wa kawa to shi wannan aikin yace kai to haka ibadar da koda don Allah ka ta in ba haka aka ce ka ta ba kamar ka ginin tabo ne ga mutumin da yake da karfin yin bilgi ba zai karba ba ai ko auna ginin aka yi aka ga sumunci bai isa ba ma rushe shi za a yi ballantana yi kayi masa na tabo eh to wannan misali ne ga mutumin da yake ibadar bidiya da kuma wanda yake yi ba don Allah ba da kuma wanda yake don Allah amma bidiya a Sani al-mutaba wa la'amalu bi sunna bi an yakuna al-amalu muwafiqan ana son aikin ka ya dace li sunnati sallallahu alaihi wasallam ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yakunu fihi bid'a kada a samu cikin aikin kakwai akwai bid'a da ka san an yi lokacin da malaman bid'a in suna karantar da mu bid'a kafin su soma kida kida ne bid'a da eh, mutane ku yi ta bidiyoyi a dandali ana kida ana rawa shine bidi'a da e amma wai wannan bidi'a da suke a ibada wannan ibada ne to yanzu kuma lokaci ya yi da kiɗan ma an dawo da shi cikin ibada da cewa suke ina makaɗi uban bidi'a da shi da ubansa shaiɗani eh to yanzu makaɗi shine uban bidiya imana yanzu bai bayyana ba da su shata ake tsammani su ɗan ana ce dan kwairo ko su mai bongo irin mai garaya mai kuntuki mai kada jauje da dundufa da duman girke eh duk da su ne ake tsammani da kan ma in ka kira disco wannan kam na arnan yamma ne to yanzu da Disco ake yabon manzon Allah eh da irin kidan turawan ma da shi ake yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka san ko manzon Allah ya barranta daga aikinka in ka ce haka manzon Allah ya yi wallahi ka wulaƙanta shi ka masa ƙarya ya ce man ƙala malam a duk wanda ya faɗi abinda ban faɗi bai ce ni na ce faliyata bawa maɓa'adahu minan nari to ya zaɓa wa kansa mazauni a wuta kawai kafin ya mutu ka yi shirimanka ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce to nemi in ta ina za ka zauna a wuta don kai ɗan wuta ne ka yi wa annabi sallallahu alaihi sallama ƙariya li'an Allah la ya ƙabalu bid'a Allah baya karɓar bid'a bal ya alaiha uku ba ma ake wa mai ita Allah yana azaba akan mutumin da ya mutu yana ibadar bidiya walau atba al-insanu nafsahu idan da a ce mutum ya gajiyar da kansa ya je ya yi ya gaji ya yi amma kuma bidiya ya gajiyar da kansa bi amalin da aiki lam yukhlis fihi lillah ba don Allah yayi ba fa innahu haba'an mansura ya zama kura a bar shekewa malam yana so ya maka bayani sharaɗin farko ikilasi ya kai ahli sunnati wal jama'a aikin ka kai don Allah kar ka yi don yan garinku kawai kar ka don 'yan gidanku kar ka yi don jama'arku kar yi don yabo kar ka yi don gudun kushe ka yi don me don Allah ka yi don Allah wannan kai da kake iddi'ai kana bin sunnar fato sai ka yi don Allah idan ko ba a samu an yi don Allah ba to aikin zai zama ƙura abun shekewa mutum zai yi ta aiki na gajiya na wahala ya sha rana ya sha ruwa ya sha ɗari ya sha zuba. amma kuma a lahira sai ka aikin an ɗaga shi sama an sheke shi ya zama ƙura baya cikin aikin da za a gwada balle har sikeli ya nauya nauyaya aje aljanna walau asba'a nafsahu idan kuma da zai gajiyar da kansa fi amali cikin wani aiki ala ghairi muwafaqati sunna aikin aduba duba bai dace da sunna ba to nan ma da yayi aikin banza fa innahu mardudun don aikin za a maida masa kayansa ba za a karba ba wala yuqbal ba za a karbi aikin ba illa bi hadaini shartaini sai ya haɗo waɗannan sharuɗa guda biyu a sharɗun awwal al’ikilasu a sharɗun sani wal ba a tuli rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sharaɗin farko don Allah sharaɗi na biyu daidai da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to shi kenan aikinka yanzu ka za a karɓe shi za a gwada shi za a ainihin saka maka to amma haka samu ba ikilasi ko da ya yi daidai da na sunna aikin banza ne kaga dai ga kanan komi aikinka na sunna amma ba don Allah kake ba ka sha wahala kawai ka ɓata lokacinka ka bi sunna komi da komi dalla-dalla tsarinka na sunna tafiyarka sunna suturarka sunna kasuwancinka sunna sayanka sunna sayarwarka sunna mu'amalarka sunna amma ba lillahi ba ba don Allah ba ayi aikin banza mun yi aikin banza haka kuma idan ka zo komi za ka yi kai don Allah kake tsakaninka da Allah kake yi amma kuma baka dace da sunna ba da bidiya kake ibada nan ma an yi aikin banza dole sai abu biyu ya haɗu al-ikhlasu lillah wal mutaba'atu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam aikin ka kai don Allah ya kuma bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shikenan karkace haka malamin garinmu yace da ya saba wa hadisi haka zan yi ko ya saba wa qur'ani haka zanyi yi karka ce haka babana ya ce ko ya saba wa ƙur'ani haka zan yi ko ya saba wa hadisi haka zan yi kada ka ce mu haka jama'ar mu suke ko ya saba wa aya haka za mu yi ko ya saba wa sunna haka za mu yi don Allah kuma ya dace da sunna karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da ya hallaka yahudu kenan da nasara su ba don Allah suke yi ba don kyautata wa junansu tsakaninsu su ya su idan akwai abin da suka tsara wa kansu ko da bai dace da karantarwar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai su ce in kayi shi kai yarda je ne haka nasara ma in dai kayi shi kai yarda je ne sai qur'ani yazo yace wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ddin kaga karantarwar musulunci ta bambanta da tsarin yahudu da nasara kai a matsayinka na musulmi duk inda ka samu musulmi ya dace da sunna kawai tare kuke shine mutumin kirki ko da ba kabilar ba ne ko da ba ɗan ƙasarka ka bane ko da ba ɗan garinku ku bane ko da ba ainihin cikin mutanenku yake ba in dai har aikinsa ya dace da sunna kuma yana nan akan addinin musulunci so shi kenan wannan shi ne na Allah abunka amma su yahudu ba haka ba ne. suka ce duk yadda ka dage in dai ba ba yahude ne kai ɗan wuta ne duk yanda ka dage in ba ba tsare ba ne kai ɗan wuta ne to sai shaidan ya samu kofa sai ya shigo musulmai su ma sai cusa musu irin wannan ra'ayi in dai ba ka ɗari ƙarshe huwa ne in ka mutu ba za ka samu ceto ba wancan ma mai wancan shehin ya ce ƙarya ne sai dai shehuwa ne mai wancan shehin kuma ya ce ƙarya ne sai shehuwa ne kuna zamanin shehu nan? kaɗan ne suna da yawa kila kunan nan kaɗan kuka sani wasu ƙasashen ba da ba wanda kuke yayi ba su suke yayi ba tunda abun kowa zaɓe ne wanda Allah ya aiko mana dai ƙwaya ɗaya ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce ka bi ɗariƙarsa sunnarsa duk duniya kuma in ba shi aka bi ba aikin banza ne duk wanda ka kama kafa da shi to ka kama shirme matukar ka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma wani abu ne son manzon Allah ba ba wai da baki ba ka bi aikin ka yi daidai da nashi ko a bakin ka kace kai nake so ya manzo Muhammad kai nake so ya manzo Rasulullah mm. eh to a to amma kuma aikinka ya saba da na manzo rasulullah ya yi daidai sai an samu mutaba'a to anan ne za a gane kana so to kar mu zama kamar yahudu mu ma kawai in mutum baya cikin ra'ayinmu to shi kawai ba mutumin Allah bane kuma ba ma sa shi ma cikin mutanen kirki matukar yana rike da littafin Allah yana rike da sunnar manzon Allah kawai shikenan an gama da shi ake yayi don yanzu zamanin kitabu wa sunna ne har a naɗe ƙasa an shafe duk wani littafi kitabu wa sunna la ilaha illallah muhammadun rasulullah la ilaha illallah shine Allah alqur'ani kenan Muhammadu Rasulullah shine manzon Allah suna kenan in na tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasul idan kuka rikice abu ya shige muku duhu ku koma gun Allah da manzon Allah mana ku koma cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan addini yake kawai tun mutumin da ka ga da littafin Allah da sunnar manzon Allah ke ibada to shine naka shine na kirki kawai karka damu da yarensa jam'iyyarsa ƙungiyarsa ɗariƙarsa babu kawai shi tun da dai wannan shine tsarinsa to shine tsarin da Allah ya aiko Allah bai aiko kowace irin tsari ba illa kawai tsarin bin kitabu wa sunna shine ne da Allah ya saukar duk mutumin da kuma ba shi ya bi ba to bai yi addini ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka bi shi kafin nan za a gane kana son shi sai in kuma ka bi shi kafin nan Allah zai so ka kuma bin shi shine son sa kuma anan ne zaka samu son Allah kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ka gaya wa mutane in kuna son Allah ku bi ni haka Allah ya ce manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ka ce mutane su bi ka idan suka bi ka yuhibbukumullah shine yuhibbukumullah idan kuka bi ni to Allah zai so ku idan ba a bi shi ba fa Allah zai so mu eh to duk mutumin da baya bin sunnar manzon Allah baya ra'ayinta bai so ya ji an faɗe ta sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana tare da soyayyar Allah wanda Allah yake so shine mai bin sunna mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nassin alqur'ani in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah duk mutumin da ya saba wa manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam to yana cikin matsala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira an tabe jifa ya dawo ka. kaman ka wurga jifa sama sai ka rufe ido kan shiru sai ka ji tsakiyar maɗiga. ka ci riba jifa ya dawo ma aka Allah ya kare mu to don haka yahudu wa qalu su suka ce da kula jannata illa man kana hudan aw nasara haba akwai wani mai shiga aljanna in ba wanda yake cikin ainihin tsarin yahudanci ko nasaranci ka san haka duk mutane suke idan gaskiya ta zo ta asalin to mai karya da mai karya da mai karya da mai karya su sun san karya suke yi to wai yanzu ya zamu shi mai gaskiya idan ya zo duk abinda suke sai ya zana ke kaza karya ne kaza karya ne kaza karya ne ya ce kai kun gaba ya biya zage mu ya zazzage mu to mu haɗa kai mu haɗa kai da yahudu da nasara kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce musu abun da suke ba daidai bane da yahudu cewa suke yi nasara ba komi bane ɗan wuta ne nasara kuma su ce yahudu ba komi bane ɗan wuta ne ba mai addini sai mai yin nasara Wannan su ce ƙarya ne sai mai yin yahudu laysatil yahudu laysatil nasara laysatil yahudu ala shay'in ko وقالت قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ba haka da suke faɗi ba yahudu suka ce nasara ba a komi suke ba nasara suka ce ƙarya ne yahudu sune ba a komi suke ba dukansu kuma wahum ya talunar kitaba suna karanta littafi yahudu suna da attaura nasara suna da attaura duka kuma abin nan suna da linjila wayannan suna da attaura attaura yahudawa linjila nasarawa ko to amma dukkan suna karanta wannan littafin suke kafurta juna da idan wannan yana wannan ɗariƙar, in ba wannan ɗariƙar take ba kai munkiri ne da har raddi suke yi wa juna lokacin ba kaset kaset ba wani abu rubutu ake yi wannan in suka yi kasida suka kushe wa'ancan masu ɗarikacin wa'annan masu su mai da raddi lokacin da ainihin yayyafin sunna yi ta yawo ya yi ta yawo suka ce to haɗa kai shehunai kan duk aiwaliyai na Allah ne eh duk ɗaya ne amma wa'annan yahudawan da suka zo da sabon addini maƙiya annabi ne duk mutumin da zai ce bidi'a bidi'a to wai shi makiyin annabi ne wai da bidi'a ake son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba gaskiya bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunna ake son sa sai suka dawo suka hada kai suka ce ba mai sabon rahama sai wanda yake da wali a hannu sai kana da kamun kafa sai kana da mai gida in ba ka da mai gida to rana gobe kiyama ba yanda za a yi ka iso fadar Allah haka suke cewa to wani mai gida ne ya fi annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam gashi zahiri shi aka aiko kuma ka rike shi to me saura eh kuma kana da dalili Allah ne yace ka rike shi wa ati'u Allah wa ati'u Rasula ko kuma aka ce in ka saba masa ka saba wa Allah in ka so shi ka so Allah in ka bi shi ka bi Allah kana da garanti kana da mai gida cikakken mai gida in dai ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to su ma yahudu suka ce lan yadkhul aljannata da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yanzu sun hada kai da su da yahudu da nasara eh sai suka hada kai lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara eh aljanna kam ta yahudawa ce da nasarawa eh amma musulmai wannan ba za su samu aljanna ba tunda sun ki addinin mu sun zo da sabo lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara to amma gaskiya ne mm. Allah ce tilka amaniyu burin su ne kawai kamar mutum ya zauna baya addini baya komi an ce aljanna ya ce Allah ya da mu ciki to kamar haka ne yahudu buri ne kawai amma ba su bi hanyar aljanna ba tilka amaniyuhum amma Allah ce kul ka ce da su hatu burhanaku ku kawo dalilanku in kuntum sadiqin in dai da gaske kuke yi to shi yasa Allah subhanahu wataala yace wa da kula yadkhula ta illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillahi bala din ma'anar bala naqdun li nafihim ya'ni yadkhuluha wato an warware wannan korewar da suka yi suka ce ba shiga aljanna sai ba yahudi sai da nasa sai ba nasari shi yasa Allah yake bala ce ƙarya kuke ba haka bane shine ma'anar wannan bala ana bala man aslama duk mutumin da ya shiga musulunci ya sallama ya miƙa wuya aslama wajahu ya sallama ainihin al'amarinsa ya miƙa wa Allah al'amarinsa shine aslama wajahu lillahi ai akhlasa amalahu lillahi ya yi aikinsa don Allah ba don yahudanci ba ba don nasaranci ba ba don jama'ar yahudu su yabe shi ba ba don jama'ar nasara su yabe shi ba don Allah aslama wajhahu lillahi ai akalasa amalahu lillahi ya tsarkake aikinsa don Allah wa huwa muhsinun abinda ake nufi da wa huwa muhsinun ay muttabi'un li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alhali kuma yana biye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min kulli ahadin kuma wannan ibadar in aka same ta ta kowane mutum kowane mutum ɗaya an samu kad aslama wajhahu lillahi ma'ana kad akhlasa dinahu lillahi sannan muttabi'un li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to kowaye ya samu wannan matsayi min al-yahud cikin yahudawa ne aw minan nasara ko cikin nasarawa ne min sa'iril alam kai daga cikin halittu na nau'in yan adam na duniya gaba daya duk mutumin da ya musulunta kawai ya shiga musulunci yake ibadarsa don Allah kuma ibada tana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine yadkhulul jannata shine ne shiga aljanna bi hadaini shartaini zai shiga aljanna dalilin ya haɗa waɗannan sharuɗa guda biyu sharaɗin biyu su ne al'iklasu wal mutaba aikinsa don Allah sannan kuma ya yi daidai da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine mai yi don Allah wanda kuma aikinsa daidai da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine mai samun aljanna kawai cikin yahudawa yake ko cikin nasara yake cikin larabawa yake turawa ne a'a hausawa ne wani yare ne in dai ka musulunta kana bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kai ne dan aljanna ba magana sai ka shiga cikin su jama'a wane cikin suwa ne cikin suwa ne kai dai ka bi Allah da manzonsa kuma ka yi Allah ka yi aiki don Allah shikenan fa wannan shine karantarwar musulunci tun sanda musuluncin ya sauko da haka karantarwar musulunci take amma wato ta'assubanci wannan matsala ne yanzu wani kawai akan baka yi malikiya ba sai dauke ka dan wuta ko ba haka bane wanda kuma wannan abin da yake iddi'a'in malikiya watakila imamu malik ma bai san wannan abun ba don akwai abu da yawa sai ake dangantawa imamu malik shi kuma imamu malik bai yi irin shi ba amma wasu masu iddi'a'i imamu malik suke bi sai su zo su rika yi sai su ce mu dan malikiya muna bin karantarwar imamu malik imamu malik kuma yace duk abun da kuka ga ya dace da kitabu wa sunna ku bi shi don dukkaninmu da kuke gani muna karantar da jama'a kulluna yusibu wa dukkan dukkanmu mukan samu mu dace wani lokaci mu kuskure babu wanda ba haka yake ba illa sahibu hadal qabr sai nuna kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai mai wannan kabarin shi ne kawai duk abin da yayi daidai ne shi ba kuskure amma dukan mu mukan samu mu kuskure mukan kuma yi daidai kaga ashe babu wanda in ka bi shi kawai daidai ne zalla kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an imamu malik yace duk abin da kuka gani ne aka ce na yi shi sai kuka bincika kuka ga ya saba wa sunna ku jifa da shi ni ma ba ra'ayina ba ne shaidan ne ya tsorma shi wanda kuma kuka gani ne na ce a yi shi kuma ya dace da sunna to ku bi shi ba aiki na bane karantarwar manzon Allah ne da aka aiko mini sallallahu alaihi wasallam kaji malamai duk Imam Malik din Abu Hanifa Ahmad ibn Hanbal gaba ɗayan su su ahli sunnati wal jama'a ne suna riko da kitabu was sunna karantarwa su duk baya wuce kala Allah kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma wani sai kaga ya makale ya dage kawai shi ba zai bar wannan ba don haka shafi'iyya tace haka Hanbaliyya tace haka hannafiya tace haka Malikiyya tace ko da ka ce masa ga aya fa imamu malik din ya ce a bi aya hmm. sai ce a ai ku je ku ta yi ai hmm. imamu malik din ma fa ya ce abi hadisi ya ce to mu dai muna nan shi ba zai bari ba to don haka na kuma waɗansu da za ka ji mutum ya makale kawai ya ce shi a nan yake shi haka jama'a su suke ba zai bari ba akwai matsala addinin musulunci tun da ya sauka a ƙur'ani yake daga bakin manzon Allah kuma ake samun fassara ƙur'ani. sallallahu alaihi wa sallam don lokacin da qur'ani yazo wa'annan duk da ake kiransu ana cewa dariqun su kungiyoyin su duk babu su a duniya ko akwai su amma Allah da manzon Allah suna nan ko ba sa nan Ko a lokacin musulunci ya zo ba mai cewa ayi ba mai cewa a bari daga Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har duniya ta tashi su ne ko musulunci zaka shiga su zaka ka ambata la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko kuna ji ana karawa da wani amma akwai kamar iran sai ka ji sun ce aliyu waliyullah wannan ma ba shishigi ba ne shishigi ne ba a kiran sallah sai ka ji sun ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu anna aliyu waliyullah. don Allah an yi haka a lokacin manzo Allah <laughs> eh to zo kuma suna ga kawai in ba haka kake yi ba kai dan wuta ne to duka wannan rabe-rabe da ake bego abubuwa ana yaɓa wa musulunci su ake kira bidiyoyi ka tsaya yadda Allah ya tsaida ka ka tsaya yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai duk littattafan nan ba suna bin karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin hadisi manzo Allah baya ɗaya idan ka ɗauke shi za ka yi masa fassara sai ka yi littafi guda kuma kana kaucewa hadisin masana hadisi ya yi zuje ce wannan gabar bai ba ta yi daidai da sunna ba don sunna ba ta ce haka ba kuma idan ka kawo hadisin ƙarya an riga an gama tace hadisai yanzu sai dai wanda bai san hadisi ba sai ka masa ƙarya da hadisin ƙarya hadisai kan tatattu an gama tace su an kuma gawa hudda bara gurbi in ka kawo bara gurbi ka damka a ce a wannan fusha da ne eh bara gurbi ne ba masu ka san kwai akwai mai kyau akwai bara gurbi ko yanzu kwanda aka kwanta aka kyankyashe sauran aka bar ɗayan da kuma kwanda ba a kwanta su ba in aka zo za a soya ɗayan aka fasa shi yaya eh? zai ba da alheri ba sai wari ba amma mai kyan fa in aka soya shi sai ka ji ƙanshi yana tashi to haka ainihin hadisai akwai ingantattu akwai bara wanda su ba sa kyankishe komi sai wari akwai kuma wanda suke kyankishe raki Allah ya taimake mu ina ga sai mu tashi war rida bi qada'illah ko na na hmm, suna da ladan su a wajen ubangijinsu kuma ba su da tsoro ba su da bakin ciki na a babu shi ko kuma ba mu eh, ba mu shi muhallu shahid shine malam yake kula da shi kawai na'am ina ga idan muka shiga wannan din dare zai yi ko sai mu kwana a nan kyau tambaya kuma sai a gabatar kafin وبالله التوفيق صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا علام الغيوب تولى أمرنا يا ستار العيوب استر عيوبنا يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا من يرانا لا نرى يا من بيده ملكوت كل شيء يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحبه وترضى يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم اجعل لنا مخرجا توفنا مسلمين والهدنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين